تبتلون To, wa'azar, wata eh, kamin su abin nan, wato lokacin da wannan yaƙi ya yi tsanani wato tsoro don abin nan ba yaƙi mu ba shi ba sai dai ana jefe-jefe da kibau cikin wannan hali Allah ya sanya mu wani mutum da ake ce mana ai mu musulunci cikin kafirai yake ga musulmi suna abin nan munafikai na fita amma cikin wannan hali Allah ya sanya masa imani ya musulunta sai ya shigo ya irki annabi ya ce gani na musulunta kuma ina son in taimaki musulunci amma kuma yana yi wa yi mugunyan magana ina fata a gafarta ta ita an ka ce tafi ya tafi ya iske quraish ah, ya iske yahudu ta kwan sai ya ce abin nan quraishawa sun yi nadama da sun ka taho yakin dan uwansu kun jawo su domin asalin yahudawa su suka jawo wannan a kashe musulmi lokacin da an ka kore abin mutanen abin nan banin banin nadir sai suka tafi suka gayyato duk abin nan kabilu na na larabawa kafirai a to a tumbuke musulmi gaba ɗaya to yanzu gashi an taho shi ko cikin wannan hali sai ya musulunta to yanzu ya tafi sai ya ce ma yahudu wato abin nan bani quraiza wato quraishawa sun taho wannan yaki amma sun ga sun yi kuskure don haka wata sun yi alkawali abin nan in sun tafi abin nan za su tafi za su gudu to in sun ka gudu ku ba ku iya yaƙi da mutumin saboda haka mi a shawarar ku a sun ka ce to ni za mu yi ce abinda nike nake ba ku shawara ku aika ma shawa ku ce ba ku yarda ku yaƙi ba gobe dai asabar ne ran juma'a yan wannan musulunta gobe asabar ne ba ku yaƙi bayan haka nan kuma wato ku ce ƙurayshawa su ba ku abin nan jingina a samu ƴaƴansu waɗanda masu daraja ku tsare in sun gudu sun bar ku kashe su ah, sun ka ce eh gaskiya ne wato ba su gudu su bar mu in ga waɗannan jingina ga hannunmu bayan haka ne ya tashi iske Abu Sufyan yace abin nan Yahudu sun yi nadama suna tare da Annabi cikin amana cikin gari guda shikenan kuma sun yi tawaye sun walwale amana saboda ku yanzu sun yi nadama sun ce mu annabi za su samo mu kwarai shawa shugabanni goma su shi kashe wannan ne a yi sulhi kenan saboda haka na faɗa muku yadda kuma ga dafa ne ya gaya musu kenan kuma gobe ba su yaƙi bayan haka nan ba jima ba sai ga abin da manzon Qurayshawa zuwa ga manzon Yahuda zuwa ga Qurayshawa suna tambayar jingina sai a ah, magana Nu'aym ta ta gaskiya <laughs> saboda haka ashe ba mu yarda ba Ah, ga dafan su ma haka bayan wannan kenan hankalinsu ya yayi yi daban-daban shi kenan da dare sai iska ya taho abin sun ka tashi zuwa gida sun ka ta gudu duk sun ka watse sun ka bar yahudawa ɗai to bayan an bar yahudawa kenan cikin madina ko to ga abin da ya auku gare su kuma wa anzalal ladina zaharuhum Allah ya saukar da waɗanda na taimaki abin nan kungiyoyi na Qurayshawa min al kitabi daga cikin mutanen littafi ay al yahud min bani quraiza Allah ya saukar da su min siyasihin daga biranen su ay husunin biranen su jam'u siyasatin wa huwa ma yatahassanu bihi wato irin birnin da ake yi a shiga ciki a zauna wato don a tsare mutane wa qad fi qulubihim ru'ub Allah ya je jefa tsoro cikin zukatansu fariqan taqatulun jama'a daga cikin su kuna kakkashewa wa tasiruna fariqa kuma kuna kame wasu jama'a minhu daga cikin su ay azzarari wato zuriyarsu wato yadda abin yake ko gashi nan tafi wa zalika yadda abin yake anna bani quraiza naqalu al ahada ma'a rasulillah babu al wato bani quraiza sun walwala alkawali tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanu ma quraishin fil azab sun zan tare da qurayshawa lokacin da an ka taho wannan yaki na kungiyoyi ma hazama al ahzab lokacin da su wadancan kungiyoyi yakin su ya rushe sun ka koma gida in sarafa annabi wal mu'minuna il madina annabi ya juya da shi da mutanansa cikin gari zuwa gari wa wada usla sun kaje makami fi fi sabahi tilkan laila wato asuba na wannan gari na na wannan dare fala ma kana zuhur ata jibril uh, wa alaihi amamatu sai jibrilu yazo ya iske annabi alhali yana saye da rawani ministan rakin rawani wanda yake yana kamar tuhon alharini. ne rakiban ala bagalatin ya haura alfadara bai da fara alaiha kadifatin min dibajin ya akanta akwai katifa ta abin nan ta dibaj wato tuhan alhari ne na sirri wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zainab binti jahsh alhali a lokacin nan annabi yana wurin matar shi zainab binti jahsh wa hiya tagasilu rasu tana wanke masa kansa kun domin ya zauna wurin azab kwana goma sha wani abu Waƙar gasa la shaqqa hul ayman ta wanke gefen kansa na dama faƙala ya ce ya rasulallah sai jibril ya ce masa ya manzon Allah kad wadata sila kai ka aje makami shi jibril ya ce ma annabi ƙala na'am annabi ya ce eh na aje makami ƙala jibril afallahu anka to Allah gafarta ma wa ma walatil mala'ikatu sila mala'iku kan su aje nasu makami ba munzu 40 laila kuttun kwana 40 da an ka fara wannan yaƙi muna akan dawakin mu wa ma raja'tu al'ana illa min talabil qaumi yanzu ma ban komo ba ce neman su na ta ina ne ina kora su ina ƙara musu tsoro yanzu na komo ne wa qala inna allaha ya'muruka bis-sayri ila bani quraiza kuma shi jibril ya ci gaba yace kuma Allah ya umarce ka ka tashi zuwa ga bani quraiza domin ko da yake duk madina ce duk yasriba ce amma wato kasar ce gaba dai ita ake ce mai yasriba saboda haka inda madina take inda annabi yake daban sannan inda suke su kuma daban wato ka tashi zuwa ga bani quraiza idhhab ilayhim ka tashi zuwa gare su haka Allah yace wai ni karkadatu a tarahum na tafi duk abin nan um, um, bakun kunnan su baka su na harbi duk na kace su tsarkiya eh, wa fatatu ababahu na bude kohofin su wa tarakatuhum fi zalzal na ba su kuma cikin motsi wato kowane tsoro ya kama shi wa alqaitu ruba fi qulubi na je wa tsoro cikin zukatan su fa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munadi yunadi daga nan shikenan annabi ya saka ya umarci mai yekuwa anna man kana muti'an fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraiza duk wanda ya bi abinda Allah ya ce to kada shi sallar la'asar sai cikin bani quraiza fa hasarahum al-muslimun shikenan bayan haka nan musulmi sun ka tashi suka iske bani quraiza an ka tsare su da laila dare 25 suna tsare hatta jahadahum al-hisaru har wata wannan tsarewa ta ta samu tsanani wa qadafa Allahu fi qulubihim ruba Allah jefa tsoro cikin zukatansu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanziluna ala hukumi annabi ya tambaye su wato kamar ana magana da su abin nan kun yarda ku sauka akan hukuncin da zan yi akan ku fa abu suka ce ba mu yarda ba fa qala atanziluna ala hukumi sa'ad ibn mu'adh sayyid al aws kun yarda ku sauka bisa ga hukuncin sa'ad ibn mu'adh wanda yake shugaban ausawa ko me hukunci tsakanina da ku ayi fara dubi sun ka yarda da shi kun fahimta ko domin yana da zumunta da su wajen aure Kun kai tsammanin ko zai taimake su kamar yadda ɗan uh, uh, shugaban munafikai ya taimaki banin ɗan da anka kore wa hakama fu fihim sai shikenan sa'ad an ka bashi iko a kansa wato sa'ad a lokacin nan an yi mai abin nan an yi mai miki domin an harbe shi da kibiya tun ana tun yaki bai watse ba yana madina yana yana can cikin masallaci ana jinyar shi aka ce a ta dauko shi aka dauko shi fa sa'ad wato da ya taho shine lokacin da ya taho akan alfadari annabi ya ce ma yan uwansa qumu li sayyidikum ku tashi don shugabanku wato don a saukar da shi ko kuma don girmama shi wato nan ne wato malamai suka saba shi in wani ya taho don girmama shi ana tashi don ga annabi ya ce a tashi don wannan shugaba wasu ka ce a ba a tashi yanzu abin da yasa aka ce a tashi don ya taho ba ya iya sauka don yana da eh, abin nan rauni a saukar da shi amma idan mutum ya taho don girmama shi ba a tashi tsaye domin al'ada ce ta ajamawa kun gane ko to wato shikenan bayan ya an saukar da shi sai annabi ya ce masa'ad eh, inni uhakkim ko eh, inni wa qala sa'ad sai sa'ad ce inni ahkumu fihim wato ni ina yin hukunci gare su an yi kutalar rijal a kashe maza wato kusamul amwal a raba dukiyoyi su tusbat zarari ya abin nan zuriya da yaya da mata su a maishe su bayi zarari wannan sa haka ya hukunci duk wanda ya balaga cikin su a kashe shi وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله sai annabi yace to lalle kai hukunci da hukuncin Allah min fawqi sabi samawatin wannan hukunci tun daga sama daga saman sama ta bakwai wannan hukunci haka Allah ya hukunci wa haba samu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dari bint al haris wa sai Allah annabi ya sa an ka kawo musu duka waɗanda abin nan manyan manyan su wato aka tsare su gidan wata mace da ake ce ma bintul haris min nisa'i banin najjar wato daga cikin matan banin najjar gidanta nan ya zakur kukun su sun makaraja ila suqil madina sannan baka nan annabi ya hita da su zuwa kasuwar madina alladhi huwa suqu haliyam wanda yake shine kasuwar su da yawa wato yamma da masallaci fa handaka fihi handaka an kai rame babba a wannan wuri sun ba sa ilayhi sannan ya aika an ka taho da su fa utiya bihim ilaihi aka zo da su zuwa gare shi wa fihim ku ibn ahad daga cikin su akwai ku Yimna ahad shugaban banin nadir akwai ka ibn asad eh, ra'asul qawm wanda yake shugaban shugabannin bani quraiza wa kanu 600 wato waɗanda an ka zo da su ɗaurarru 600 ko kuma 700 fa amara aliyan wa zubairu bi darbi anaki an ka umarci ali ibn abi talib da zubairu ibn al-awwam su kashe su wato su goge wayoyin su wa tarahum fi dalika al duk an ka jawa cikin wannan rani fala ma faraga min qatlin lokacin da annabi ya kare dukar su kashe su wan qala sha'anun al'amarin su ya kare to fi sa'ad al-mazkur shi wannan sa'ad wanda ya hukunci raina ya fita bil jarhi alladhi asabahu da miki wanda ya same shi fi waqatil azab cikin yakin azab kibiya da ta same shi wa hadarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wato annabi ya halarce shi wurin yi mai abin janaza da abubakar da umar har aka ce al'arshi ta girgiza saboda وأموالهم وكان to tun da ya za an samu khilafa ka tashi ba laifi kullum mutum ya yi abin da ba ya da asali shi an ka hana amma wanda adda asali in ka yi shi ba a yi ba a zargin ka kun gane? eh. a nuna mana wajen yaki a iya yin kamar yaudara ke a'a abin nan an ce alharbu hud'a na'am eh, yaƙi hud'a ne kuma cikin wannan da an ka ce kada a yi sallar la'asar sai bani ƙuraiza wasu da sun ka taso ba su kai ga bani ƙuraiza ba sun ka ga la'asar za ka shige suka ce mu za mu tsaya mu yi sallar azhar annabi yana mu yi sallar la'asar annabi yana nuhin mu yi gaugawa fitowa ba ya ce kada a yi sallah sai can ba wasu ka ce a'a ya ce kada a yi sallar la'asar sai can saboda haka ba za mu yi sallar la'asar ba sai can wannan sun ka tsaya suka yi sallah cikin lokaci waɗannan suka wuce ko kamin su isa can rana ta fadi eh, suka rama sallah su duka sun gaya ma annabi ga abin da kowane ga ra'ayinsa yayyabe su bai bai zarge su ba da wannan kenan in mutum ya fahimci hadisi yayi aiki da shi ko yayi kuskure yana samun lada wanda ya wanda yayi daidai yana da lada biyu kun gane eh har yanzu akan da ya magana wannan magana yaudara eh. to yanzu zamanin da Allah ya kawo ya zanto cewa akan dai a yi yaudara a faru wani mai wa'azi wajen shi wasa bane eh. to shi kuma ya iya zuwa ya sa wata ɗan ƙaramin magana wacce ba haka nan take a'a kai yanzu kana kokarin ka faɗi gaskiya in ka sai ka faɗi ƙarya an ka gane kana ƙarya to ka zubar da darajar ka sai ka faɗi gaskiya sosai Allah zai tsare ka kuma ina kiran abin nan shugabanni na ƙwarai su diba su zan bincike ga al'amurra kada su kada fada cikin halaka ba su sani ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da an hana masa yaki hudaybiya an ce domin akwai muminnai waɗanda yake ba su da wata alama da ke bambanta su in sun ka fada a wurin yaki sun ka kashe su to aibi zai same su gairi ilimi eh, duk wanda ya cuci musulmi na kwarai don an yaudare shi ko ba na kwarai ba da yaudara ya yi masa mugun hukunci to Allah zai mai da mugun hukuncin na akan Allah ya tsare mu Eh. sasa kuma aradahum wato kuma bayan an halaka bani abin bani quraiza yahud Allah ya gadar da ku ya ku mu'minnai ya gadar da ku kasar su kasar su ta zanta ku kun samu gidaje wa diyarahum da abin nan da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su ya ba ku da kuna baki ba ku da wuri wa ardan lam tatauha kuma Allah ya ba ku wata ƙasa wadda yake ba da ba kowa da takin ta ba ta kuma ba kowa da cin nasara akan ta ba ba'du wato bayan haka nan wa hiya khaybar wato za ku ci haibara ko ki zabba da quraiza an samu an haibara bayan quraiza wata taba'atul futu bayan haka nan cin ƙasashe ya bi juna fatahum Allah farisa Allah ya ba su farisa ya ba su rumu wa gairi hada wasu min al-arali na ƙasashe allati eh, allati zahara ko aw yazharu ala ahli islam wanda yake musulunci ya riga ya bayyana ko ko yana yana yana bayyana eh musulmi sun rinjaya akai ko kuma suna nan suna rinjaya ila yawmil qiyama don kullum wata musulunci karuwa yake yi kuna ji kwanan baya ma abin nan sarkin Kano ya kai wajen musluntar da abin nan Dubai tun aikin da su ya fara wannan aiki yana nan yana yi ina wa hukumar mu abin nan gargadi kada ta hana wannan aiki ya zan musiba akan mu walmadi madi ba Allah ya ce ya gadar da ku ba wato don ya nuna abu ne tabbatacce wala yanqadi al wa'd shi wannan wa'adi ba yankewa illa bin qita'il muslimina an tamassuk bil islam bai yankewa sai musulmi sun rikon musulunci matuƙa suna nan rike da musulunci kullum suna nan suna rinjaya akan waɗanda ba su ba kama kanat awahiluhum alayhi kamar yadda na farkon su yake akan musulunci sun kai ta cin nasara su ma suna nan haka sai in sun bari eh abin nan musulunci an ka karka an ka bari don haka wato abin nan tura suka tawo suka ce ba shi ne in mutane sun ka bar musulunci sai a jawo wanda ba musulmi bai mallake su ko ba haka ba ko gaishe su ba ku sai kun ɗebe takalma ku babban mutum ake ɗaukar matakalma yana tafiya ƙasa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya zama ikon zartarwa ga komi wa minhu tagalibul muslimina ala man adaw daga ciki akwai rinjayar da musulmi ga waɗanda ba su ba amma da sharadi idan lam yubaddilu dinahum in ba su musanya addinin su ba tabdila musanyawa kun gane ko hmm. kana bacci

kada tsoro na abokan yaƙi da da kafirai ya hana ku bin sunna domin kuna da rauni ga yadda abu yake to balle kun yi ƙarfi ina magana kuma ku ce za ku bar abin nan kun fahimta ko don haka wato kenan ya komo zuwa ga abin da sura ke karantar min izalatul al'ada na gusar da al'adu aljahiliya na jahiliya wa tabdili hada musanya su bi akhlaqil islam da halayen musulunci alhamida wadanda ake godewa فبينت فبيت النبي صلى الله عليه وسلم اول بيوت الاسلام to tunda ya zan gusar da abin nan kazamta ake yi na al'adu wani gida a farko a fara tsarkakewa gidan annabi kun fahimta ko wa gairu ta bi'un lahu gidan wato duk abin da ba gidan annabi ba wato bi ke gidan annabi shine farko فمن هذا a التخير لنسائه عليه الصلاة والسلام بالطلاق والذهاب wato da wannan kenan zaɓi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan annabi matansa ku matan annabi ku tawo ko dai ku yarda da barin al'adu duka ku ko musa da Allah ya ce annabi annabi ya ce in ko ba ku so kenan annabi ya sake ku abin nan ku tafi kila sai an tsarkake gidan annabi ta domin shi a farko bit talaqi wa zahabi aw al baqa'i ko ko zama wa tibai ahkamillahi da bin hukunta hukunta Allah shi kullu shay'in ga komi kun gane ko qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul li azwajika ka tema sannan matan ki tara ne in kuntunna turinna alhayata ad-dunya in kun zan kuna son rayuwa ta kusa ta duniya wa zinataha da ƙawarta ala nahwu al'adatil jahiliya kamar al'adu irin na jahiliya raye-raye da mun kaɗe ban kaɗe wata alaina ummati kunna to ku taho in ji she ku daɗi wato in sake ku bayan kana in ku kyauta in ba ku guzuri ku ta tahiya wa usari kunna sarahan jamila in sake ku saki wanda an mai kyawu ai utalli ku kunna min gaidi dalare in sake ku babu wani cutarwa ba ma wannan ɗaya ba har da kyauta in ba ku ku tahi wa in kuntunna wa to wa in kuntum nasrina Allah in ko kun zan kuna son Allah kun kuna nufin Allah wa rasuluhu da manzon sa wato bin su wa darul akhir kuma kuna fata gidan lahira fa inna la adal musnati min kun ajana azimatu lalle Allah yi tattalin lada mai girma ga waɗanda sun ka kyautata daga cikin waɗanda sun ka bi Allah da gaskiya kun fahimta ko wato ko ku zauna kenan sai abinda Allah ya ce manzon Allah ya ce ko kuma in kuna son al'ada a sake ku tafi fakatan Allah sun ka zabi Allah wa rasuluhu sun ka zabi manzon Allah ai ahkamu sun ka zabi hukunce hukuncen Allah alal adat sun ka bar al'adu na jahiliya wal akhir da lahira ala duniya wato annabi lokacin da zai ba su zabi sai ya fara da Aisha yace miki gani kina zuwa ki shawara da uwayenki tace shawara me zan yi na zabi Allah na zabi manzon Allah saura kuma duk haka sun ka zabi Allah suka zabi manzon Allah saboda haka wato ku yarda da yunwa kenan ku yarda babu tawahim ba na kalkali ba na zabin nan sai yadda hali yayi eh, mhm. ba mu gama ba ta kan a ci gaba an ce shi za a yi koyi da shi ka sai ya ke bata gare shi ثم بين Eh, lahunna sannan annabi ya bayyana musu ma'ana ikhtiyarillahi wa rasuli menene in sun ce sun zabi Allah ni ake nufi da haka nan wa daral akhirati kuma in sun zabi gidan lahira ni ake nufi shi ma ya tufa kala ya nisa annabi to ga zaben Allah fa in kun zabi Allah kun zabi manzon Allah kun zabi gidan lahira to ga yadda yake ya nisa annabi ya ku matan annabi man ya timin kun bi fahishatin duk wanda ya zo daga cikin ku da wani alfasha wanda baya da kyawu irin al'adun jahiliya mubayyinatin wanda yake bayyananna yuda abla hal azaba za a riƙin in ya mata azaba duk ifainin ninki biyu domin sauran mutane koyi za su yi da ku saboda haka duk wanda ta yi laihi wato laihi biyu za a ninka mata a da ifaini wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu mai sauki ne ga Allah in dai tunda kun yarda da manzon Allah kun yarda da Allah da manzon Allah to shikenan tilas ne ku kama shari'a sosai duk wanda ta yi laifi za a ninka laifin nan kashi biyu Allah ya eh. mun ji shi annabi su waɗannan mata ba su sake auren wani miji oh, muna zuwa hmm. wa man yaqadun min kunna وتعمل صالحا نؤتها مرتين wa man yaqadun minkum duk wanda ya kankan da kai yayi da'a kenan wato daga cikin ku yayi da'a ga Allah kuma yayi da'a ga manzon Allah wata amal salihan ta aikata aiki na kwarai nutiha ajraha maratayn za mu bata ladarta sau biyu mislai sawadi gairi hinna minan nisa'i ko wace in ta yi sallah sallah biyu ake bata in ta yi azumi azumin lada lada azumi biyu ake bata wa fi qira'atin bi tahtaniya fi taf'al wa atanna la harisan karima bayan wannan an ninka musu aikin su sau biyu biyu sannan mu yi mata mu wa kowace cikin su tattalin rizqan wato arziki karima wanda yake na na na karimci fil jannati cikin aljanna ziyada bayan qari wato kenan bayan an ninka aiki sai a ce kuma ga wannan kyauta ne ba na aikin ku ba ya nisa annabi سنة أحد من النساء لاتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا ya nisa annabi ya ku mata annabi la sunna ka adamin na nisa'i ba ku zan haka kamar ɗaya daga cikin mata ba wato kun saba ma sauran mata domin ku ana koyi da ku in ittaqaitun hadda in kun ji tsoron Allah fa inna kunna a'zamu min ghairi wato kun shi waɗanda ba ku ba daraja fala takhalana bil qawli saboda haka kada ku dauki kada ku yi magana mata in kuna wa wasu maza magana kada ku yi magana irin ta matunci ku kankan da kai ga magana ah, ah, kar ku yi wannan ku yi maganar abin nan ku yi magana uwa da ɗa da kowa ne wayar ma alladhi fi qalbi maradun kada ku yi magana irin ta zama mata wato har wanda yake akwai dan rauni cikin zuciyarsa na imani shi tsammani wato domin zuciya kun san ba a iya abin nan ai wanda yake akwai hucci ko fajirci cikin zuciya shi tsammani wani abu wa kulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana wadda an ka saba ga shari'a hasanan mai kyawu idan an riba magana wadda yake tana nesa ga wata shakka wa ma'ana ma'rufan ai yujibu huddin wato wadda yake addini ya wajabtar da ita wal islam da musulunci inda al hadith ilayha kuma in kuna bukata za ku a wasu magana Mun min kuru in fi ba da kankan da kai ciki ba fa innal mar'ata yutlaw min hal gilza fil maqali magce in tana wa wani ajnabi magana ana son ta yi magana da kauri don kada ya yi tsammanin ko tana son wani abu gare shi wata na sauti kuma kada ta kyautata sauti ta muna na sauti idza a al ba lokacin da ta yi magana da duk wanda yake yana yiwa shi aure ta li qad itami wato kamar ah, abin nan kar ta yi magana da laushi tace me kake so ruwa kake so ko ko me kake so

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا to wa qarna fi buyutikunna kuma ku tabbata cikin gidajenku cikin ɗakunanku min alqarari wato abin na asali ya wa qarna ya qirna ko ya qarirna wa asluhu a qararna ko bi kasari ya qarirna wa fataiha a qararna من ان قررت بفتح الراء كو قررت قررت كو قررت نقل حركة الراء إلى القافي وغذفت مع حمزة الوسيل وتبت تكين جدا تكين جدا جنكو ولا تبرجن كذا كفتا بترك اهدى التائين كذا كفتا تبرج الجاهلية إلين فتا تجاهلية الاولى تفرقو لو كذا كفتا daga gidajen ku irin hitar jahiliya ta farko jahiliya اي farko اهدى ayi وجين a hidda da Eh, da abin nan a sa abin nan mun daye da yan kunne da abin nan a hito ana takama maza su kallo ni izharin ko ni izharin nisa'i ma hasina kunna shine mace ta hito tana bayyana da wuraren kyawun ta rijali ga maza قال ابن عطية ابن عطية يتي والذي يظهر أبن لك بيّن أنه أشار للجاهلية التي أدركناها واتو الجاهلية ودى منك إسكي واتو ka صحبه سنك إسكي واتو كنسا النبي fara كن جاهلية matan nan kowace ta san ma'anar jahiliya to kar ku yi irin wannan jahiliya fa umirna bin naqalati an sirati na anka ke su su kirata daga wannan al'ada fiha wa hiya ma kana qabla shari'i ne gabanin shari'a min sirati kufar na al'ada kafirai li'annahum kanu la jirata illa domin kafirai ba su da ba su da kishi ku ba ko yanzu sai aboki ya to ya dauki mata abokin su fita ko ko su kama rawa tare <laughs> ko ba haka ba fa kana amrun nisa'i duna hajbatin sannan kuma al'adun mata kowa na iya shigowa ba abin nan babu shamaki ga jahiliya waje waja'ala ula bin nisbati ila ma kana alaihi wato wannan shine jahiliya ta farko kowa ya shigo ba shi abin nan ku fahimta ko walaysa ma'ana anna sammata jahiliya ukura ba ana nuhin nan gaba akwai wata jahiliya ta biyu ba wa qal wa qala jahiliya ala tilkal mudda amma allati qawla al-islam wato wanda a gabanin musulunci shi ake ce majahiliya kun fahimta ko amma bayan haka nan abin da ya rage ba ɗebe ba ana yi shi a jahiliya ta biyu kamar matan ka in sun hito zuwa eh, abin nan eh, zuwa eh, zuwa asibiti su yi kawa su hito suna takama eh shi ne jahiliya ta biyu amma akwai bambanci ko eh wacce jahiliya ba su da zunubi wacce jahiliya ba su da zunubi wannan ko akwai ta akwai zunubi duk da abin da ya rage na ta shi a jahiliya ta biyu kenan intaha jamal jamal ya faɗi wannan magana qultu qali hadha ahsanu indi wannan shi ya fi kyawu gare ni wa fa shi ya fi dacewa li mawdu'i sura ga abinda sura ke karantarwa domin izala take karantarwa gusar da abin nan muyagun al'adu da kawo sunna ko ba haka ba annabi huwa izalatul adatul jahiliya musadda da al'adu na jahiliya ai al'ula ta farko wa amal jahiliyatul ukhra jahiliya ta karshe fa hiya ma yaf'aluhu fataqatul nisa'i fil islam shine fasikan mata abinda suke yi cikin musulunci kun gane ko wa kar bayyana hukuma fi qauli ta'ala Allah ya bayyana hukuncin wannan jahiliya na biyu cikin musulunci yace wala wala yudina zinatakun kada su bayyana qawasu ila ma zahara min sai abinda ya bayyana menene ya bayyana fuska da takuna kawai ya'ani alkafaini safuna wal wajhi da fuska bin nisbati lil ajanib in ya zan mace tana tare da wani namiji yana yiwa ya aure ta to ba ya halatta ya ga komai gare ta daga fuska sai tafi aw fi salati ko ko ga cikin sallah wa qad taqaddama fi surati nur mun riga mun yi magana wannan cikin surati nur ko thumma amara ah, huna ko amara huna sannan Allah ya umarce su da iqamati dini tsaye ya umarci mata annabi da tsaye da addini bayan an ce a bar al'adu na jahiliya na zamantakewa ko kuma ku tsaye addini da kyau fa ya ce wa qimna salata ku tsaye da sallah ya matan annabi wa atina zakata ku ba da zakka wa atina Allah wa ku yi ta'a ga Allah da manzon sa shi ma ya murzihi ga abin da yake umarni da shi wa yanha an kuma shahana inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa al-bayt Allah na so kawai ya gusar da kazantar jahiliya daga barinku ku ay al isma ya da zunubi wal al jahiliya da al'adu irin na jahiliya fa ya kata bi dukum nas mutane su koyi da ku wa tartahu bi zalika darajatukum darajojin ku su daukaka kun ga an sako kun zan zabakin mata mata annabi wanda ake ai koyi da shi ku kuma ai koyi da ku na kusa da shi al baiti ya ku mutanen gida البيت الشريف بيت رسول الله صلى الله wa وسلم khairil khalqi mata mai cin talikai wa murshidun kuma wanda yake mai shirye da mutane yaya za a iske mai shirye da mutane iske matan shi ba ba shiryayyu ba wai yutakirukum kuma Allah na son ya tsarkake ku daga abin nan dukan abin da yake na mutunci na ya ba ku mutunci irin na mutum tadhiran tsarkakewa kun gane ko to ci gaba wal qurna ويحرن ما يتلي في بيوتكن من الله والحكمة wazkurna ma yusla fi buyutikunna ku tuna ku tuna abin da ake karatu cikin ayyukan cikin dakunan ku ayati la na ayoyin qur'ani wato abin nan annabi cikin dakunan ku ake saukar da qur'ani yana karantawa kuna ji wal hikima da hukunce hukuncen da yake zakkuwa da su fa antunna haqqu masu tamassuki saboda haka ku matan annabi ko kun kai cancanta ku rike waɗannan hukunce hukunce qabla sa'irin nasu gabanin sauran mutane bi hukumin sadiqiya domin ku kun ka fara ji ashe kamin ya kai ga wani ya kamata ku ku tsare su allati eh, kustunna biha wato kun samu gabaci wanda yake kun samu rabo Allah ya shishi ta ku da ita inna Allah kana Allah ya zama mai tausasawa bi auliya'ihi ga masoyansa khadiran ko masani bi jami'i khalqi ya san komi ga halittar shi to sun bayyana ta'ala innal muslimina والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين Ba an bayyana abinda waje ba akan matan annabi ba, tun mu bayyana ta'ala ana hadir a kamu. Allah ya bayyana waɗannan hukunce-hukunce da an ka matan annabi su rike Allah ya daba al-baiti na biyu sallwa ilai sallam a ilayawar da yake yake kira abinda mutanen gidan annabi zuwa gare su. Ilaiasa ƙasa na tafi haƙƙi na faɗa, ba wai su ɗai ba. Bal hukumu ha amun ala jami'in ina hukuncinsu ya game dukan mutane. waɗanda sun kai yarda da musulunci az-zukur wal inas maza da mata fi kulli makanin wa zamanin ga kowane wuri kuma kowane abin kowane zamani Kaduna da Najeriya da abin nan zamanin abin nan 1920 duka ko abin nan 200 faqala yace in dakata ga wato kenan da maza da mata duk kowa abinda an ka umarci matan annabi da shi gidan annabi da shi duk an umarci kowa da shi ga shi ne yace innal muslimina wal muslimat waɗanda yake musulmi masu miƙa wuya zuwa ga hukunce hukuncen Allah maza da mata masu miƙa wuya zuwa ga hukunce hukuncen Allah wal mu'minina wal mu'minat da masu imani wato ba eh, kai ɗaya ba kuma ka yarda cikin zuciya musulmi maza waɗanda sun kai imani musulmi mata waɗanda sun kai imani wal mu'minu man inqada batinuhu li amrillah wanda yake menene bambancin tsakanin musulmi da abin nan musulmi wanda anka ga yana yi bayyane shi an musulmi in ya yarda cikin zuciya ya zama mumini shine yace wal mumin manin qada badinu wanda yake sa zuciyar shi ta ta jawu li amri Allah ga umarnin ubangiji wa saddaqa bi kulli ma jaa bihi rasul ya gaskata duk abinda manzon Allah ya zo da shi kun gane ko wal qanitina wal qanitati masu abin nan kankan da kai ga Allah wato abin nan maza wal qanitati da mata masu kankan da kai wato masu ta'a ai al muti'at al qunut wato masu tsaha al qunut at tawadu kan kan da kai wal adabi ma Allah ka bi Allah sannan kuma bin nan da girmamawa ba ka bi Allah kuma kana yi ga abin nan kana nuna nunawa kamar kai wani alfahari ba a'a da kankan da kai wato ni'ima ce an ka baka ya kamata ka gode lokacin yinta wa sadiqina wa sadiqa sannan da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata menene gaskiya ga addini huwa adamul gudu fihi kada ka zurfafa an ce azhar raka'a hudu kada kai biyar ko shidda an ce asuba raka'a biyu kada ka ce bari in ƙara alwalla an ce abin nan ka wanke sau uku ka ce a ina so in fari bari in ƙara ya kai eh, abin nan shidda ko bakwai Wata komi kai shi yadda an ka ƙara kada ka rage hatta subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah da uku uku in kai abin nan in kai 40 40 ba a so kun gane ko wata ba ilmamura ta dabin abubuwan da an kai umarni wanti in anil manhiyati da hannuwa daga abubuwan da an ka hana duk kadare tsakati to kun ga wata mutun shi kuma shi tsare waɗannan yana da wuya wato abin da ake so ka yi iyakar gwargwadon ka wanda ya buwaye ka Allah bai kama ka da laifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ba fa hankuri maza da masu hankuri mata ala tsati ga ayyukan da domin waɗannan ayyuka kuma sai mutun ya hankuri da namiji da mace duk dai wal khashi'in wal khashi'at da masu kankan da kai maza da mata ai al mutawadi'in masu kankan da kai alladheena yuhafizuna ala sagir wal kabir wanda suna kokarin tsariya domin in kana tsoron Allah ga bauta masa kana tsoron kenan kar ka masa ya kama ka saboda haka zai mutum zai tsare karami zai zai tsare babban min amrin na umarnin ubangiji in an ce wannan makaruhi ne kai gudun su kamar yadda kake gudun haram kada ka faɗi don kada ka ga haram in an ce wannan musabbi ne ka tsare shi kamar yadda kake tsare wajibi don ka kai hasara babba kun gane ko wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sannan kuma waɗanda yake suna yin sadaka da dukiyarsu wato suna amfani da dukiyarsu kamar yadda Allah ya ce masu sadaka maza da masu sadaka mata biya mu da dukiyarsu wai ko juna hukuk Allah suna hidda haƙoƙin Allah min har daga ciki a haƙi wanda an wajibi kamar ci da iyalinka da ƴaƴanka da abin nan hidda zakka wal manduba da wanda an kaso bi kadar da hali wanda yake na nafila don kowane aiki akwai farilla akwai nafila wasa'imina wasa'ima da masu yin azumi maza da masu yin azumi mata mu mudakalin fil islam musulunci eh, wato in an ce azumi ya shiga cikin musulunci ka gairi kamar sauran shi min sifatil mazkura na sifofi wanda anka ambata walakin zakara hali ahliyati anan ya ambaci azumi domin yana da muhimmanci abinda eh, abin nan abinda an muhimmancin shi ba don azumi ba mawadaci bai gane abinda talaka yake cikin wahala wa khafa'il khiyanati fiya kuma ga azumi babu yaudara anil makhluqati kun gane ko eh, domin don haka ake cewa azumi na Allah ne in ya zan sauran ibada na mutum ne domin mutum bai shiga gida ya sha don haka babu riya gare shi wa kadhalika qawluhu wal khaif wal hafizina furujan wal hafiza da masu tsare farjojin su ba su zina maza da mata anil harami su tsare daga haram zakarahu ya ambace shi lisu ubati zalika shi ma ya shiga cikin musulunci amma don ya ambace shi domin ya yi komai wuya tsarewa Eh, don wanda baya da hankuri yanzu in ya ga abin shawa sai ya dora kirkira <laughs> ko ba haka ba wato don wuyar eh, wannan alal nafsi ga rai wa shahawati wa shahawati min shawa tana cikin rabon rai wa zakirina Allah katiran wa zakira da mafi ambaton sunan Allah wato maza maza da mata fi jami'i mu'amalatin ga dukan mu'amalolin su ko ni zakai ni hukuncin Allah gare shi in kasuwa za ka kamar za ka masallaci in salga za ka kamar za ka masallaci komi za ka iyaya Allah ce a yi shi kun gane ko ga dukan su a duniya na duniya wal wuya da na lahira fala ya amaluna amalan ba za su yi wani aiki ba illa ba da ma amilu hukuma alimu hukuma lafi sai sun san hukuncin Allah gare shi ko menene qala mu'adh ibn jabal mu'adh ya ce ma amila adamiyyun amalan an jalahu min azabillahi min zikrillah mutun dan adam bai yi aiki wanda ya hitar da shi daga azaba Allah ba fiye da ambaton Allah sannan Umar bin Khattab yace afdalu min zikrillahi bil lisani zikrullahi inda amrihi wa nahyihi wato ambaton Allah wanda ya fi ba na harshe ya fi ba ko me za kai kace ni Allah yake ko me za kai kace ni Allah ya hana daga cikin kada in fada wannan shi azzikiri wanda ya fi, in ji Umar bin Khattab wa zikrullahi salatu anwa'in shi ambaton Allah nau'i uku ne zikirin bil qalbi cikin zuciya ka tuna wa marji'uhu ta'zimu wato makomar wannan girmamawa wal ijlal da girmama Allah wa zikrin bil jawar sannan zikiri da gabubuwa wa marji'uhu al imtisalu lil amri wan nahyi abinda an kace kayi kayi wanda an kace ka bari ka bari wa zikrin bil lisan sannan da ambato da harshe kun fahimta ko eh, fala wato kenan kace la ilaha illa ko subhanallah ko abin alhamdulillah da saura fala awwalu a'ala na zuciya shi yafi wa anhu yansha'u al akharani akhira ne wato da gare shi bidin nan ke faruwa eh, abin daga nan suka suka ɗebuwa suke faruwa kun gane ko don in babu imani gabubuwa ba za su yi ba baki ba zai magana ba wasani yalihi wato na harshe ya bi li'annahu qiyamun bi haqqil ma'budi domin tsayuwa ne da haƙƙin bawa wal qiyam bi haqqil ubudiyya kuma ya tsayu da haƙƙin ibada min al maqsud min al maqsud daga abin da ake nufi kun gane Eh, na gaɓuɓuwa kenan domin na gaɓuɓuwa ko da ciniki ne za ka yi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ka na sallah akwai haƙƙin Allah akwai naka wa salisu muqaddamatun lahuma na uku kalma shahada shi an muqaddama don a yarda da kai wa natijatu anhuma kuma shi an natija gare su qala hu shehu azzaruq sharifur risala mai faɗin mai sharhin risala ya ambaci wannan wato su waɗanda sun ka samu waɗannan su hofi sun yi koyi da gidan annabi kenan in sun yi koyi da gidan annabi me zai same su a addallahu lahum magfirata Allah ya musu tattalin wata irin gafara ga zunuban da sun kai za a gafarta kanana sai a yahe wa ajran azima da wata lada wadda mai girma ala ta'a to ci gaba <coughs> ومن to kai mai tambaya nake a wannan gida ya kibanta gida ne ka gane yanzu to shi kenan eh to mi kace yawa abin da ake so ayin bayani hmm. mace an ce a gari da ta, daguna hannuwanta. Hmm. To ina ta kan suna da kyau ba. To mustahabi ne ta rufe ta sako mayafi. Hmm, amma in ta saki fuska da ta huna ko cikin sallah ne ba a ta sallah ta baci. To wannan ma bayyana eh. eh. A'a. Fuska da ta huna. Eh, sauran jiki duk a rufe. Eh, ga cikin risala an ce wadda ta yi sallah ƙaurinta na waje koko takunan tana na abin nan kadam mitunan kadam a ah, duk duke wannan na gehe eh? Eh? kafafu kafafu ya haɗe duk waɗannan eh? sawu wato wanda yake sawu abin da ta yi sallah sawunta na waje babu sallah ta sake sallah in akwai lokaci eh waɗannan sawu masu kaushe-kaushe kaushe waɗanda ake samun nan ne yau ba kowa yadda za a gane eh, lamma bayyana ta'ala a kama ta tsakiyar al'umma lokacin da Allah ya faɗi da za a tsarkake al'umma al'islamiyya na musulunci a tsarkake su daga abin nan kazamtar jahiliyya wa annal hukuma bi eh, yabtadi'u bi baitin nabi kuma ya ambaci cewa hukunci ana fara shi daga gidan annabi li yadkhula iqtida'un nas zalika domin ke koyon mutane da shi yayi sauki zakara anna hukumallahi wa qada'uhu azmun to yanzu an ce muku fa ga hukuncin Allah ga yadda ake yin sa ko na gidan annabi sauran mutane masu koyi da shi to wannan ka ku dauke shi abu mai sauki ku ce a'a ai kada abin nan kada a zan fanatic wannan kalma ta fana ce kalma shaidan ce don kada a musulunci da kyau wai a dauke eh? wato ka dauke shi ka dauke addini da sauki kada ka dauka da tsanani la ta juzu mukhalafatu wannan azmun ne bai halatta a saba masa ba fa qala yace wa ma kana lil mu'min ba ya halatta ga wani mu'mini wala mu'minatin ba ya halatta ga wata mu'mina mace idza qala Allahu wa rasuluhu amran in Allah ya da manzon Allah sun ka hukunta wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrin kidan suna da zabi na al'amarin su ga hukuncin Allah kai kuma ga abin da kake so to tilas ne ka bar abin da kake so ka komo ga abin da Allah ya ce namiji kake ko mace khilafa Allah wato wanda yake saba mu horon Allah da na manzon Allah li'annahu khilalun bi haqqil ubudiyya domin in mutun ya koma ga abin da yake so ya bar na Allah to ya bata wato halin zama bawan Allah wato ya ɗauka shi kenan eh, ya yi daidai da Allah abin da Allah ya ce shi ba na shi ke so kun ji nauyin abin wa fil hadisi wato ya taɓa cikin hadisi la yuminu ahadukum ɗayan ku baya imani cikakke hatta ya kunu hawahu tabi'an lima jitu bihi wato sai wato son zuciyar shi ya zama mai bi ga abin da na zo da shi sannan ya zama mumini wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah fa qad dallala dalan bina lallai ya bace bacewa bayyananna bayyanan li'annahu tarku tariqil guda domin barin hanyar shirya ce wa raj'un ila al-akhlaqil jahiliya kuma komawa ne ga halayen jahiliya wai don kada a ce ma fanatic shikenan ka ɗauki al'amarin addini da sauki to ka koma jahiliya kun gane ko eh, mutum ya koma jahiliya Allah ya sauƙaƙe wannan abin nan kalba ce ta ta batuwe musamir don ya sassauce muku abin nan ku musulmi abin nan addinin ku fundamentalist eh, eh? fundamentalist wato komi ya rike shi kwarai kamar su kome ne da sauransu a su ba su bane ba ku san ma'anar shi ba su kuma ne karkacewa sun kai cikin musulunci babu sect sai shi'a wato kaga cikin christianity akwai sex ko nan Najeriya ma akwai iri fiye da goma ko waɗanda suna bin yadda sun ga dama domin babu wani abu da zai haɗa su babu wata doka da za ta haɗa su ko wani shugaba in yayi wayo sai shi nashi dokoki ya yi tashi cas ka gane amma musulunci ba ka iya yin naka tilas ne sai abin da Allah ya ce in kaga mutane sun bambanta jahilci a cikinsu amma su kumaini iran wato su suna da sect domin can kakanninsu na farko waɗanda sun ka shiga musulunci da munafuci wato bayan annabi kaɗan sai suka fidda shi suka ce ai annabi kamin ya yi ƙaura sai da ya ce abi aliyu na bi shi shine khalifa saboda haka abubakar da umar sun shahi wasu ayoyin qur'ani waɗanda ke nuna yin haka nan sun shahi wasu hadisai waɗanda ke nuna haka nan saboda haka ba mutanen kirki ba bisa ga wannan sun ka azama saba su ta shi'a har yanzu akan ta suke to kaga baka baka shiryar da su domin suna cewa akwai ayar da baka gani ba suna cewa akwai hadisin da baka gani ba su sun gani a yi domin shugabannin su yi musu oh, ka gane ba musulmi ba ne suna cikin rigar musulunci amma sun abin da wandon su daban

Eh, wato yana yi kawai kaddara in in matar ka za ta yi kana son abin nan in ya mura ta dibe ta ko likita baki eh? eh shi ne ni tambaye ka wannan daidai ne matar ka in za ta haihu da ta yi in ya murya dibe ta wanda ba musulmi ba eh, ko wata mata wanda ba musulma ba ta dibe ta ko ya za ka yi tilo sai ka bar ƴaƴan kenan sun yi karatu don wasu yaya in sun tafi asibiti a taimake su sai an kai ga haihuwa ko ba haka ba wajen karantarwa babu matan mu waɗanda ke karantar da yara qur'ani to mi an bambanci da yara masu mata masu karantarwa a addini a ko ina ne dai duk dai ba karantarwa bane abin nan ai hita cewa an kai hijabu ruhe jiki ba wai zama gida ba

ما قضي زيد منها وطرا زوجناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وكان أمر الله مفعولا to walan ma bayyana ta'ala a hakamun tashhir da umma ko ya nuna kenan tilas ne ko baya halatta a saba sai ya ce wa ma kana lil mu'minin baya halatta ga wani mu'mini namiji kama kana baitin nabi sallallahu alaihi wasallam mawdi'a tarjir ba ba an ce hukunce hukuncen Allah tilas ne ba baya halatta mutum ya musanya to kuma kamar yadda gidan annabi yake gidan koyi to zatin safa ya fi kenan kun gane ku ashe kama kana baitun nabi sallallahu alaihi wasallam mawli'a tajriba shine wurin da ake jarrabawa wa zatuhu sharifa min babi aula ashe kenan zatin sa kenan min babi aula shi za a fara koyi kenan wa huwa awwal muslimin shine farkon musulmi تقدم في أول هذه السورة أن الله تعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم منع ya gabata cikin wannan sura. annabi Allah ya hana ta bani ka dauki dan wani ka ce naka ko ba haka ba bi qaulihi wa ma ala adiyakum abna'akum fa huwa amrun maqbulun fi kulli mujtama'in wannan wato ta duk wani mujtama na na, na waɗanda ba musulmi ba wato sun dauke suna aiki da shi ko ba haka ba fala ya kare shi man ihil kalam ba ya halatta magana dai a ce an gama an hana ta banni sai an yi abin kamar yanzu ka tauka ce za ka hana dukawa nan Eh, magana ɗaya ba ta isa sai an sa ƙarfi kun ko illa idan lamma ilaihi ilu sai an akwai wani aiki faddarsu a ashaddu tasirin min shafahi darasi wanda za a yi da jiki ya fi darasi wanda za a yi da baki kun gane ko physical ya fi theoretical kenan اتفق alaihi النبي صلى الله عليه وسلم zai زيدا na hari حارثه jahiliya to an yi sa'a wato annabi yayi tabanni cikin jahiliya akwai wani zaidu bin harisa wanda yake bawa ne an ka kamo an ka ba mata shi khadija eh, ita kuma sai ta bashi to yana nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai uwayensa suka tawo don abin nan ubannin suka tawo don su yi fansashi da sun ka tawo don su yi fansashi sai abin nan annabi ya kire shi ya ce ga uwayenka sun tawo don su yi fansakka amma ka zaɓa ko ka tafi tare da su ko ka zauna tare da mu shikenan uwaye nan na ce ah, zaidu ka yarda ka zauna cikin bauta ce eh ni na hisa in zauna da mutumin nan halayen shi da ni gani ban gani ga kowa ba kare in zauna tare da shi ina bawa da in tafi tare da ku ina da saboda haka wato na fi wannan hoton cikin zamanin jahiliya zama tare da shi ina bawa yafi ina tare da ku uwaye na ina da saboda haka na zaɓi in zauna da shi eh, zaidu za ka zauna bauta ƙarƙashin ƙurai shawa ya ce eh shikenan sun kawace da kuka in sun kai kukan sun ka sun ka tafi shikenan yace na da yarda da abin nan wannan yasa annabi yace na yanta ka kuma na shi ka dana saboda haka sai ya koma ana ce mishi zaid ibn muhammad da ana ce masa zaid ibn harisa sunan um, babansa haris harisa kun gane ko to yanzu kuma bayan haka nan خطب له ammatihi zainab زينب بنت جهش بنت أمية abdul muttalib da ya tashi masa aure. sai ya nemo masa wata bakurai ta gida ya aure da ita kamar abin na dan yazan dan gida sosai kamar yadda an ka saba jahiliya kun fahimta ko to fa kare harko shiya wa akuhu abdullahi ibn jahsh abin nan sun kaki ba su sun aure da shi domin ba walakin na humara da bil zawaji da hukumin islam sun kai da hukunci abin nan don hukuncin musulunci wa irda'an lin nabi kuma don ra'iyat abin su sa annabi ya ji dadi sallallahu alaihi wasallama kama qasalat al-ayatul mutaqaddima kamar yadda aya wadda ta gabata ce ba halatta ga mumini ko abin nan in Allah ya hukunta mumini namiji ko mace don haka kenan sun ka yarda da an kace baka lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amra an yakun lahum al-khiyaratu min amrihim ba shine ba saboda haka aure ya tabbata falamma abdala Allahu yanzu kuma Allah ya bata tabani cikin musulunci akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna zaidan sayutalliqu zainab sai Allah ya ba da labari ga annabi na cewa wannan dan nan naka da anka ce ya koma zaid ibn harisa don da yana zaid ibn muhammad an ce kowa a kire shi zuwa ga ubansa saboda haka ya bar zama zaid ibn muhammad ya komo zaid ibn harisa shi ma da kansa ya komo yace suna na zaid ibn harisa an barci a zaid ibn muhammad to sai Allah ya ce ya gaya ma annabi zai zai saki matan nan domin za ta dore mai girman kai da shi ƙurba ƙureshe ne ta yarda da wannan aure amma yanzu ya zan ƙurai ce ba saboda haka ba za ta yarda ba abin nan kun fahimta ko to fa idza talaqaha zaidun fa innahu yuzawwiju halin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake ma annabi zaidu zai sake ta amma kuma zai aurar da ita ga annabi liyubayyana bidhalika shari'atahu al kama don ya bayyana da shari'a da aiki shari'a bayyananna kama haka zalika ta'ala zalika in ya saki za a aurar da ka don a nuna ba uban shi kake ba in uban shi kake kana ke mata shi kun fahim da ko to fa bi qawlihi wa idza wa isa qulu wato ka ambata lokacin da kake cewa lil ladhi an amalla Allahu alayhi wanda Allah ya masa ni'ima da musulunci shine Zaidu wa an amta alayhi kai ma kai masa ni'ima bil itaqi da tawa wa huwa zaid ibn haritha kana min sabil jahiliya ya zan cikin wadanda aka kamo zamanin jahiliya ishtarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nabi ta annabi ya saye shi gabanin an aikowa wa ta kahu ya ya eh, shi da lokacin da kake ce masa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wa taqilla ka ji tsoron Allah fi amri talaqiha sai ya taho tana mai girman kai eh, ba son ka kai ba kowa ba sai ya taho yana ce ma annabi to gashi abin da zan sake ta annabi ya san in ya sake ta zai aura yana son kuma cikin gari a ji ya auri diyar amina ga sauran jahiliya don haka yana lallaci ka rike matarka an zika ne ka zaune rike matarka wata kila ka ji tsoron Allah domin saki bai da kyau kun da ko wato yuzi nafsi kamar Allah mubdi kana koyewa cikin ranka abinda Allah zai bayyana shi wa huwa amruka bi ne shine ka da yayi zai zaka aure ta idza tallaka ha zaidun in zaidun sake ta li yubtila bihi adatul jahiliya don ya bata al'ada jahiliyya da shi wato kenan karantarwa na ta aiki wata takashan nar kana tsoron mutane kada su aibanta ka ya qulu tazawwaja zawjata zawjata min kada tsoron kada mutane su ya aure matar dansa wallahu a ahqqu an sha Allah shi ya cancanta ka bauta masa ka ji tsoron sa fi kulli shay'in ga komi wa tazawwujuha inna ma huwa min wazifati tablighi aurenta ba don santa bane don da manzanci ne kamar an ce ka karanta mutane Fatiha ne kun fahimta ko eh, tablighi lin nasi ma amaruka Allah bi iblagi wato shine abinda Allah ya umarce ka da ida manzancin sa fatallaka ha zaidun ana nan dai abu ya buwaya har zaidu yace kenan dai saki wan kala idda to idda ta kare fazawwaja Allahu iya sai Allah ya aurar da annabi ita kama haka fi qauli ta'ala kamar yadda Allah ya ce ma qala zaid min ha wataran lokacin da zaid ya kare bukata daga gare ta zawwaina ka mun aurar da kai ita kala alai kun gane ko wato kenan da wannan aure na sama shikenan ta zama ta shi fadakhala alaiha annabi sai annabi ya dukuli gare ta bigaida tajdidi a karin ba da an tara aure an yi wani ba don shaida kenan shaida duniya ce ba shaida mutum biyu ɗaya ba wala ta ƙariya sadakin kuma ba ambaci wani sadaki ba Allah ya yi wannan aure wala shay amin ma yakunu shartan duk abin da an ka sani na sharadin aure wannan bai ba sai hukukina ga haƙƙoƙan mu mutane wa mashru'an lana abin da zan shari'a gare mu ta an dauke shi wa hadha min khususiyati sallallahu alaihi wasallam wannan ke banta ne ga annabi kawai wa kana tazawwujuhu sallallahu alaihi wasallam bi zainab sanata 50 min al-hijra wato aurensa da ita shekara wato shekara ta biyar ga hijira وقيل سنة ثلاث كوشي كرة أكو وهي أول من مات بعدها وهي بنت ثلاث وأربعين سنة يا أولي سنة شكرة أربعين لإيه أما قالت إتباني كن غانكو وله ست أو تسع وخمسون سنة شكو بينا شكرة خمسون بشدة وكم خمسون بسرة kun gane ko aulama alaiha bi shatin yayi mata walima da an ka kai aure ga abin nan tunkiya wa da amal muslimina khubzan ya ci da musulmi waina kun jiya to wala haman da nama hatta tara rafu sun ka ta sun ka koshi eh? wa yana da kuɗi rawahu shaykhana anas wato bukhari da muslim sun ruwaito wannan daga anas wato amarakallahu allah bi hadha zawaj allah ya umarce ka ya ya annabi da wannan aure don mi likai la kuna alal mu'minina harajin don kada ki za akwai kunci ga mu'minai fi azwaj aliyahin ga auren matan ƴaƴan da sun kace eh, sun kai tabannin su idza qala minhunna wa tsara sun ka kare bukata gare su li zawali hukumin jahiliya fi tabanni domin hukuncin jahiliya kenan ya gushe da baki kuma da aiki wa baqa'i lahi da yanzu hukuncin Allah wa kunta takarahu zalika kai annabi ba ka son haka nan domin ba mai son ayi wannan ko abin nan dattijon Kaduna ne ba a son a ce ya aure ko matar yaron sa balle abin nan kun gane ko wa kana amrullahi maf'ula alhali umarnin Allah ya zama da ake aikatawa ay mawjudan samanne fil khariji la ta ba maka wayan Allah ya hukunci sai ya zo kun ga kenan an fara da annabi shi ake fara koyi da shi kenan mhm. yanzu duniya kusan arewa duka ana koyi da shi don kaduna saboda jami'in sallah koyo eh misali da su eh a ai abin nan yanzu da tijayan kaduna koyi ake da su saboda haka <laughs> bar misali da a koyi da su ake yi eh, in ba su yi ba sannan sauran da su yi ba kenan duk ba za su yi ba mm. to ci gaba wa ma kana kun da hmm. ci gaba saura uku الذين To ma kana ala nabi min harajin babu laifi akan annabi sallallahu alaihi wasallama fi ma farada Allah lahu ga abinda Allah ya wajabta masa min zawaj Zainab na auren Zainab li yubtila bihi al'adat al-jahiliya don ya bata al'adun jahiliya da shi wato aiki ne tsi da manzanci ne saboda haka babu wani kunci gare shi sunnatullahi wannan shine sunnar ubangiji ka sunnatullahi fa nusiba bi nazil hafil sunnatullahi wannan han ita ce abin al'ada ubangiji fil ladina khala min qablu ga annabawa wadan sun ka gabata min al anbiya na wadan sun ka gabata ga wadan sun ka gabata na annabawa fi ijabi asha alayhi ga wajabta da abubuwa li yakunu qudwatan dan su za abin koyi wa uswatan li ummin su za abin koyi ga al'umma su a kowane annabi sai an sa masa wani abu mai nauyi yayi don a bata jahiliya da shi wa kana amrullahi wato al'amarin ubangiji aikata shi ya zan kadaran makadura wato an kaddara shi kuma sai ya zo komi sai Allah ya kawo lokacinsa kuma abin da zai auku muqaddiyan wanda an ka hukunta fala makharaja anu ba makawa gare shi matakai ya hukunta alladina الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفي بالله حكيما wato wannan shine sunna Allah ga annabawan da na gabata gunar yuballiguna risalatillah waɗanda yake suna da manzancin Allah an kace suna isuwa domin tunda sun ka da manzanci har abada suna nan kamar cikin wannan aiki suke don yi ta ba su lada waɗanda ke da manzancin Allah wa yakhshawna suna tsoron Allah ba su rage komi wala yakhshawna hada illa kun ba su tsoron kowa sai Allah wala ya kashe wani makalat nasu, ba su tsoron maganar mutane fi ma ya ta'allaku bi ga abin da ya ratayu ga idan manzanci wa man sha a fali za su hada wanda ya so ya imani wa man sha a ya falyakfur wanda ya so ya kafirta wa kafa billahi ba Allah ya isa ya zama ya tsaro hafizan mai tsaro lahun gare su ya yasul ilaihim an nasu bid-darar mutane ba su iya kai ga annabawa da cutarwa wal da cutarwa wala tu asir fihim kuma bayan haka nan duk yadda mutane sun kai ba su yadda sun ka cutar da su wannan cuta ba ta shafar su hasu abin nan hasu kasan yin aiki da shi ma kana muhammadu ci gaba hmm. ma kana muhammadu laba ahadin ونافر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما to ya ce ma kana muhammadu a halin min rijalikum muhammadu bai zan uban kowa ba daga cikin mazanku falaisa ba zaidin ba uban zaidu ne saboda haka a cewa zaidun muhammad ai waliduhu min nasaba ubansa ne na dangantaka ba wato sai dai na na imani wa qad abtala Allah tabanni Allah ya bata tabanni walakin rasulullahi amma shi annabi ya zan manzon Allah wa khataman nabiyina kuma ya zan cikon annabawa fala yakun lahu ibnun ba shi da wani da rajulun namiji ba da hu nabiyin wanda zai zama wanda zai zan annabi bayan sa kun fahimta ko eh, ai khatam bi fatihi ta'i khataman nabiyina ai ka alatil hatimi bihi wato kamar abin hatimi ne in an yi takarda hotimu ko bihi hotimu da shi an ka cika annabawa wa qura bil kasri hatimi mai cikawa ai akhiru na karshen su iz law asha lahu ibnun laj'alahu nabiyyan da yana yiwa in ya dan sa ya rayu Allah ya sanya shi annabi fa yakrimuhu bi girmama shi da shi kamar yadda ya girmama Ibrahim da Isma'il da Ishaqa wa yaqub wan nabiyin da annabawa min badi bayan sa kun ga kenan girman da anka ba ibrahim ya ne su zan manyan mutane inda annabi ɗaya sun rayu da haka za a maishe su wan nabi sallallahu alaihi wasallam akramu ala allah annabi shi ya daraja ga Allah min ibrahim alaihi salam kun fahimta kun to wannan kuma da anka ce khatimin nabiyin kun san abin da aka ce ma annabi wanda Allah zai aiko masa wani abu don ya aikata shi shi kadai ba zai gaya ma ko matarsa ba shi ake ce ma annabi in an ce ya gaya ma wani mutum ko wasu mutane ko duniya ya zan manzon Allah saboda haka ko wani manzon Allah annabi ne amma ba ko wani annabi an manzon Allah ba to in an ce annabi shine cikon annabawa ko ko shine khatimin annabawa bayan shi ba wani duk wanda ya taho daga baya ya ce ya samu wani abu ƙarya shi ke duk wanda ya bi shi ya karkace kamar shi kun gane ko eh, ya abin nan saboda haka wata abin nan komi an ce Allah ɗaya ke kawowa kuma annabi ɗaya ne kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake kai tauhidullahi kace babu mai bada hukunci sai Allah kuma wajibi ne kace ba mai kawo hukuncin nan duniya sai man sai manzon Allah kawai shine khatimun nabiyyi kun gane kun ko da wani yayo muhalki sai in annabi ya ce muhalkin nan gaskiya ne kamar na kiran sallah in bai ce gaskiya bane ba abi kun gane ko saboda haka wata ah, kun ji na ce abin nan dari koki wasu da an kace an amso daga Allah kun ji na ce wasu addinai ne daban don kowane na da ya samo ga Allah ya daidai da annabi kenan ya yi kunnen doki don inda annabi ya karɓo musulunci shi yanke ya karɓo nashi saboda haka wato wanda a cikin wata ɗariƙa wadda an ka an ka karɓo daga Allah shi ba musulunci yake ba wani addini ne yake na musamman eh, eh? kaddara eh. hmm. eh, salati ake abin nan um, nasara ba su sallah mu ko muna sallah sallar nasara ce muke yi ah. eh Eh, eh, kuma suna azumi san azumin su muke yi eh, to ka gani wato abin nan ko da ka dauki sallar azhar ka ce kada yanta da sunan wani daidai ne na to ka gani ka dauka dai ka ce wani nake bi shi amso min kafirci ne amma babu laifi ka ce na bi fahimtar wani dan bai ce ya amso daga Allah ba amma na karanta na gane haka in aka samu khilafa hmm. wani bangare can ya ce daga Allah ne wannan bangare ya ce a'a daga malam wani ne aka haɗu ga wata hanya duk suna sana'a guda kana iya yin ta'awili ka koma daga bangaren can da ya kamo ga hanyar malam wani a ah. misali Fati. Eh. an ce an sako da ita daga inda Allah eh. amma a koma gehe an ce an samu da zai ga Abdul Qadir a'a Abdul da yake bakari asalin abin shi ma bakari Abdul Qadir ya samu a'a ba haka bane ai shi eh, abin nan shi Sheikh Ahmad Tijjani Bakari roƙon Allah ya yi an ka saukan mai ita wannan wata hanya to bayan da an ka saukan mai ita sannan shi kuma Sheikh Ahmad Tijani ya ga fa'idar ta na cewa wanda ya karanta ta sau guda ya mutu bai shiga aljanna ba ya kama holi ba wannan shi yasa ya karbe ta yana yi bayan haka nan sannan ya ga abin nan ya yi eh? Um, bayan haka nan kuma sai ya ga wata abin wani salati wanda ya shi daraja ya shi salatul fatihi daraja saboda haka sai ya bar salatul fatihi ya komo gare shi yana nan yana yi sai ya ga annabi ya ce ya rike salatul fatihi sannan ya bayyana masa fa'idarta yace in an karanta ta sau guda tana daidai da karatun qur'ani sau shidda na farko sannan ya komo yace masa a'a tana daidai da karatun qur'ani dubu shidda Ah, kuma ita ta tahi kowane addu'a ta tahi kowane zikiri ta tahi ƙur'ani domin shi ma zikiri ne ah, tana daidai da karatun ƙur'ani dubu shida to ku diba wato annabi bai karanta qur'ani ya sabuka ga abin da ya kasa kwana uku ah, in ya zan haka ka yi ƙoƙari ka yi koyi da annabi ka karanta ƙur'ani cikin kwana uku ka sauka cikin wata kenan za ka karanta ƙur'ani sau goma cikin shekara za ka karanta sau ɗari da ishirin to yau za ka karanta dubu A har a kai dubu shidda a ce ga wanda ya karanta wannan minti ɗaya ya gama duk ya hi sai cikin sakan ɗaya duk ya hi ka akwai ilgili ko babu kun gani an walwale da cewa na nabiyyi sannan kuma shi qur'anin da kansa duk an ture shi an ce a barci an rushe musulunci gaba ɗaya cikin natsuwa mutane ba su sani ba Allah eh mu ci gaba ina ne kullu shay eh, ina ne wa kana Allah bi kulli shay'in alima eh, Allah ya zan masani ga dukan komi minhu bi Allah ya ba'da babu wani annabi bayansa wato ya san babu wani annabi bayansa wa hadhi akhir risalatin wannan shine karshen manzanci fala budda an yakuna bina'uhu ala aslahi usatin tilas ne tunda shine karshen manzanci to tilas ne gina shi ya zan bisa ga foundation wanda ya kyawu duka baki ya tambi buƙa'i zamani wato azashi bisa ga gini ko kuma abin harsashe wanda yake zai zauna matuƙar zamani na nan don haka kun ka gani duk yadda mutum ya iya ƙarya da ya yi ƙarya jingina ga musulunci za a gane wa fi kulli makanin ga kowane zamani wa idza nazala sayyidul masih kuma an ce nan gaba isa zai zo alaihi salam ko shi kuma annabi ne manzon Allah to mi a hukunci ba walwale ba a'a fa innahu yaqum bi shari'ati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani wahayi wanda zai zo masa da shari'a annabi zai yi ta littafi kun kun gane ko wa ma yaqum bihi isa min ma yukhalifu shari'atina al-yawm min wadi al-jizyati wato akwai wasu abubuwa da zai yi waɗanda yake yanzu ba su muke yi ba kamar in ya taho ba a jizya ko dai ka musulunta ko a yi yaki da kai haka mutu wa adami qabuli higal islam bai karba komai sai musulunci ba aslihi a zamanin sa wa nahwihi da makamancin sa mimma ja ga bin da fil hadath fil ahadith cikin hadisi an ce in ya tawo zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wanda yake yanzu mu ba shi muke yi ba to fa huwa shar'u nabiyina wato shari'a annabi ne idan ma ya iske an an shirya masa ita zai bi inda nuzuli isa alaihi salam kun ga kenan ba bambanci kun gane ko summa eh. inna tarkal adati saura dai aya guda sannan barin ado al'adun nan dai alƙadima na farko na ubannai sa'abun ala nuhusi mai tsuya ne garai mutum ya iske ana al'adu gidansu da mutanensa sannan ya bar su abu ne mai wuya ya kadu ya kunu gairu mumkin yana kusa ya zama yi yiwa illa bil imanin qawiyyi sai da imani mai karfi wa radil umuri illahi da mai da al'amura zuwa ga Allah wa tawjihi shu'ur da shuru'ul qulubi da fuskantar da tunanin zuciya ilahi zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki lidhalika hadaba ta'ala almu'minin bi qawli don haka Allah yi magana ga mu'minai da maganan nan tashi kasu jinawin yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sai an ya ayyuhal na amanu ya ku wannan imani uzkurullaha kiran katira ku ambaci Allah ambato mai yawa lan yuridillahu ta'ala farilatan ala ibadi Allah bai wajauta wata farilla akan bayansa ba illa ja'ala laha haddan ma'lumu hatiya ce ga yadda take kun gane ko wa uzur ahliya kuma ya sanya uzuri in mutum lalura za same shi ga yadda zai yi fi halin uzuri lokacin halin uzuri gairin zikir banda ambaton Allah fa innahu lam yaj'alahu hadan bai saya mai iyaka ba yantahi ilayhi wanda zai kare zuwa gare shi wa يؤذر احدا ولم يؤذر ko bai yi uzuri ga kowa ba fi tarki gabari ne illa magaluba ala sai wanda yake bai da hankali ya haukace falidhalika amarahum bi don ka Allah ya umarci da mutane da shi fi kulli ahwali ga dukkan halaye fa qala yace alladhina yadhkuruna mudan wa ala junubi wadanda ke ambaton Allah aye da zaune da kuma lokacin da suke kwance akan sasannin su wa qala kuma Allah yace uzkurullaha zikran kaseera ko ambaci Allah ambato mai yawa bil laili wan nahari dare da rana eh, wa fil wa fil barri wal cikin kasa ko cikin teku wa fis sihati wa saqam cikin lahiya ko rashin lafiya wa sirri wal ko ko bayyane wa sabbihu fasilat da marece awwalan da